hadisi da yake cewa wai hayyata umayya tahsuhu fi asbaqiya yad'uhu ila aljanna wa tad'uhu ila an-nar da kuma hadisi da ke cewa qatilu amma wa zalimu fi to wannan ba wai tambaya ce ba wadda za ka faɗe ta cikin minti ɗaya minti biyu ah, lacca ce mai zaman kanta to amma ina ba ka shawara ka nemi eh, laccocin da dan uwa kabiru bashir yayi yi da wanda rabi umar rijiyar laimu suka yi sun tattauna waɗannan hadisai ɗin kuma za ka amfana wannan zai isar maka insha Allah na'am Allah <coughs> ah, Assalamu alaikum, da ne bambanci tsakanin المعجم الأوسط والمعجم الكبير والمعجم الصغير bambancin su kowace wajen yawa ne shi al-mu'jam kabir an ce masa al-mu'jam kabir saboda ya fi yawan hadisai al-mu'jam al-awsat kuma an ce masa al-mu'jam al-awsat saboda bai kai shi al-mu'jam kabir da yawan hadisai al-mu'jam al-sagir kuma an ce al-mu'jam al-sagir saboda fi su karancin hadisai an gane ba wannan shine dalilin da yasa aka kira wancan al-kabir wannan al-awsat wannan kuma as-sagir dukkanin su littafai ne na Abul Qasim At-Tabarani rahimahullah <coughs> Allahu a'lam Assalamu alaikum malam dan Allah menene hukuncin aiki da hadisi mai rauni Allah ya saka da kai a ah, hukuncin aiki da hadisi mai rauni shine bai tabbata ba bai tabbata ba abinda yake ingantacce shine adamul amali bil hadisi da'if rashin aiki da hadisin da yake mai rauni wannan shine zance wanda yake mafi inganci malaman da suka ce ma za a yi aiki da hadisi mai rauni ba wai haka suka faɗa ba kawai sun kawo sharuɗa sharaɗin farko shine kada ya zanto rauninsa rauni ne wanda yake mai tsanani mun gane ba kada ya zanto raunin ya kai rauni wanda yake sosai da sosai sannan sharaɗi na gaba kuma <clears throat> ya zanto zai shiga ƙarƙashin wani asali wanda yake tabbatacce ma'ana abin da ya zo da shi akwai wata aya da take ɗauke da abin ko kuma wani hadisi tabbatacce na manzon Allah sallam sannan sharaɗi na uku shine kada mutum ya ƙudirce yayin da zai yi aiki da shi cewa manzon Allah ne ya sa shi mun gane ba cewa manzon Allah ne ya sa shi kawai dai ya yi dai haka a matsayin wani abu to kaga za ka yi zo kai abin kuma da ba a sa ka ba <coughs> an gani da haka wannan shi ne akwai a sheik abdulkarim al-khudair yana da risala tana nan al-hadisu da'if wa hukumul amali bihi yana nan mujallata ka mun gane ba risalarsa ce ta mazistar littafin yana da kyau kwarai da gaske sannan alhafid ibn hadar ya tattauna cikin littafinsa ta bayin al'ajaf bima wa da fi fadali rajab haka as-sakawi cikin fatahul mugis haka a shekul albani a mukaddimar tamar minna fi taliki ala fiki sunna an gane wannan shine wallahu ala na mu karasa wannan sai ta sai suka fito yashi Assalamu alaikum. Malam shin mutum zai iya kare a cikin raka a ƙarshe ta sallah mutum ya kara karatu wata surar Allah ya kara. Eh babu laifi. Mutum zai iya zai iya zai iya karawa. Zai iya kara sura akan Fatiha ba komai. والله أعلم سبحانك اللهم بحمدك نستغفرك وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله رب العالمين